Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan hantsin ranar Litinin 25 ga watan Maris na shekarar 2018 akan mitoci 16.25.60. da a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya da alfa rediyo a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da warhaka, Baba yakub makeri ne tare da al'adar Ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi. To kuma an kun gama jin labarai za ku ji cewar manoma albasa a jamhuriyar Nijar suna san barka da bunƙasa da masana'antar albasa take niyyar samu daga masu zuba jari daga ƙasashen waje. Haka kuma Salu Garba na tafi da shirinsa na da rashin ta yi, akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da kuma saƙonni da kuma saurare kuka aiko mana amma duk sai an gama jin labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya lashe takobin ganin sojoji sun ci gaba da kai hari akan tungan 'yan tawaye ga gabashin Gauta duk da yake shugabannin amurka da birtaniya na zargin sa da kawo wa ayyukan jin jin kai cikas tilas ne a ci gaba da yaƙi da ta'addanci yayin da a waje ɗaya kuma a ci gaba da kwashe fararen hula daga yankin da ake yaƙi in ji bashar al-assad sa'ilin da yake wa manema labarai jawabi wanda aka yayata a gidan talabijin na ƙasar ya ce ba wani rudani tsakanin shirin tsagaita wuta da ayyukan kai farmaki domin saurin da sojojin siriya suka samu jiya da shekaran jiya a gauta sun samu ne a ƙarƙashin shirin tsagaita wuta asar yana amfani da kalmar 'yan ta'adda ne ga 'yan tawayen da ke kokarin ganin sun kifar da gwamnatinsa shugaban amurka donald trump da prime minister birtaniya theresa may sun amince a jiya lahadi cewa rasha da siriya su ne humul haba'isin kawo mummunar koma bayan da baya da wahalar da mutane ke sha a gabashin gauta din kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin may ke jaddadawa shugabannin sun tattauna ta wayan tarho akan abin da ya shafi kan abin da ofishin na ya kira halin wayo na Allah da ayyukan jin kai suka shiga a yankin duk da cewa kungiyar nan mai sa ido a wannan yaki mai babban ofis a Birtaniya ta ce sojojin Siriya sun karɓe ikon fiye da kashi ɗaya daga cikin hudu ko rubin yankin na gabashin Gauta. amma sanarwar da ta fito daga fadan shugaban amurka ta white house ba ta yi bayanin tattaunawarta ta wayan tarho ba amma ta bayyana cewa rasha tana watsi da yarjejeniyar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya bukata na dakatar da buɗe wuta na tsawon kwanaki talatin a duk faɗin ƙasar ta siriya sanarwar ta ce rasha na kashe farar hular da basu ji su gani ba ƙarƙashin inuwar fakewa da yaƙi da ta'addanci fadan shugaban koriya ta kudu ta ce a yau litinin ne shugaba mun in zai aiki da wata tawaga mai karfin gaske zuwa koriya ta arewa domin tattauna yadda kasashen biyu za su inganta dangantaka da rage zaman tankiya da ake yi a tsakaninsu tawagar ta musamman za ta yi tattaunawa mai zurfi akan muhimman batutuwa ciki ko hadda wanzar da yanayin da za a iya yin tattaunawa cikinsa a tsakanin koriya ta arewa da amurka mai magana da yawon shugaba mun yong jong chang ya shaidawa manema labarai haka sai dai wannan yunkurin na iya fuskantar matsala saboda wani atisayen sojan haɗin gwiwa da aka shirya gudanarwa tsakanin amurka da koriya ta kudu inda har koriya ta arewa ke gargaɗin cewa hukumomi a pyongyang za su ɗauki matakan mayar da martani ga amurka muddin a gudanar da wannan atisaye a watan afrilu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc sama da mutane miliyan ɗaya ne har yanzu suke zaune cikin duhu a saboda rashin wutar lantarki a wasu sassa na nan yankin arewa maso gabashin amurka yayin da ma'aikata ke ba dare ba rana suke aiki ba dare ba rana domin gyara barnar da ta biyo bayan wata iska mai karfin gaske da ta shafi yankin kwanaki uku da suka wuce a yau litinin babu alamar iska ko hadari jiya lahadi a duk faɗin yankunan da wannan iska ta shafa wadda kuma ta kashe mutane tara ciki ko har da wasu yara ƙanana su biyu da bishiyoyi suka faɗo musu a kai amma garuruwa da yankuna da dama suna fuskantar kalubale babba wajen maido da hasken wutar lantarki da kuma kwashe sharar da wannan iska mai kama da mahaukaciyar guguwa ta jibga a yankunan su dubban ma'aikata na musamman ne suka yi ta aiki ba dare ba rana a tsawon ƙarshen makon nan a garuruwan da suka kama daga jihar virginia a kudu har zuwa jihar maine a can kuryar arewa har zuwa tsakiyar ranar jiya lahadi sama da mutane 180 ne suke cikin duhu a massachusetts kana sama da 230 a pennsylvania yayin da wasu sassa masu yawa suke zaune babu wutar lantarki a jihohin new york new jersey virginia da maryland mai baiwa shugaba donald trump shawara akan harkokin cinikayya peter navarro ya faɗa jiya lahadi cewa shugaban na amurka baya da niyyar cire kowace ƙasa daga ƙarin kuɗin fito na shigo da tama da ƙarafa daga ƙasashen ƙetare navarro ya faɗa wa gidan talabijin na cnn cewa za a fitar da cikakken bayanin ƙasashen da ake sa ran za su rika biyan kashi 25 cikin 100 na kuɗin fito kan tamar da za su shigo za su kawo amurka da kuma kashi goma na kuɗin ƙarafa a wani lokaci cikin wannan satin ko kuma farkon sati mai zuwa sai dai wannan sabon tsarin kuɗin fiton da shugaba trump ya fito da shi akan muhimman karahuna ya yi karo da suka daga wasu 'yan majalisar jam'iyyarsa ta republican masu nasaba da harkokin kasuwanci har ma da sauran takwarorin kasuwancin amurka irin su kanada da ma kungiyar tarayyar turai sai dai navarro ya ce ana buƙatar wannan kuɗin fito ne domin kare harkokin tsaron amurka da ma tattalin arzikinta navarro ya ce shugaban na amurka ya saurari dukkan bangarorin biyu masu ra'ayi da suka sha bamban akan wannan batu kafin a kai ga tsaye da wannan shawarar Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan Washington DC. Tumadalla masana'antar albasa a jamhuriyar niger na gab da samun bunƙasa daga jari da wasu 'yan kasashen waje ke niyar zubawa a masana'antar masu zuba jarin da suka fito daga kasashen italiya spain da kuma faransa sun gana da manoman albasa akan wannan batun ga dai haruna mamman bako daga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. albarkacin taron da hukumomin jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Muhammadu Isu suka gudanar a ranakun goma sha uku da goma sha hudu ga watan Disamba na shekarar ta gabata ne aka gana a birnin Paris na ƙasar Faransa tsakanin wakilan manoma albasa na jamhuriyar Nijar da ke cikin tawagar hukumomin ƙasar da masu hannu da shuni da sun ka ɗauki alwashin dafa musu domin girka injimin niƙon albasa da yin aroma sai gashi masu hannu da shinin sun iso taso a jamhuriyar ta Nijar har ma sun je a garin Madawa a cikin jihar Tawa. Jihar da ke kasancewa cibiyar noma labasa a kasar. Injiniya Blaise Madunga shine wakilin Global Enviro Service da suka sha alwashin tallafa manoma albasa na jamhuriyar Nijar domin girka injimin sotrako na nikon albasa da yin roma ji. Après cette, euh, cette table nous sommes venus ici voir aussi comment ça me permet de voir comment est structurée Euh, la filière oignon au Niger. Bayan taron da muka yi tare da masu hannu da shuni na cikin gida waɗanda ke da adniyar dafa ma manoma albasan tawagar ta dai da ta fito daga ƙasar Faransa mun iso a nan garin Madawa a cikin jihar Tawa tunda jihar da ta Tawa ita ce ke jagaba wajen mafi yawan noman albasa a cikin ƙasar. Mun je a cikin gonakan manoman mun haɗu da ƙungiyoyinsu kai tsarin da ya birge mu ya ba mu shawa kuma kusan cewa ba a nan fa zan tsaya sai na tabbatar da ganin an girka wannan injimin sotarako na nikon albasa da yin romagi. Mais je ne m'arrête pas là. Je suis là pour voir emerge la Sotraco. Sai dai a wurin ganawar tsakanin manoma albasa na jihar Tawa da masu hannu da shunin da suka zo daga kasar Faransa da za su kawo manoman domin girka injimin nikon labasa da yin roma ji Malam Bubakar Adamu. Daraktan zauren 'yan kasuwa manoma da masu aikin hannu da ake ce ma shambar de commerce AgriCulture, et d'artisanat du Niger reshen jihar Tawa ya ce ɗaya daga cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu a tahiyar harkokin manoma albasan shi ne dokar takardar nan ta lodin albasa da ake ce ma bondan labama. Bondan labamancin yanzu muna da shekara shidda da an fara aiki da shi. kuma wadda lafiman takardu ne da minister hudu sun gama sun hidda sun yarda da shi minister na agriculture minister na finance minister na commerce wannan takarda ya kamata duk lodi na mota da zai tashi da albasa niger zuwa wani kasa ya kamata mota ya zama da wannan da ana ce mishi wanda lafiman inda har aka kafa wannan injimin na sotra ko mai albasa da yin romagi a jamhuriyar niger ana iya cewa garin manoma albasa ne zai shirin diddigowa da nono haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga madawa a jamhuriyar nijar madalla a gaida haruna mamman bako kafin dai mu ci gaba bari mu ci gaba da shakata da wadannan faifan. madalla ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti kusan goma sha uku na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya da rashin tayi akan bar arha jama'a maraba da shirin shirin da Nisan salo ke shiryawa nake kuma gabatarwa assalamu alaikum To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Aminu Gandi, ɗan kasuwa daga Sokoto. Idan wasu ku sun tuna, makon jiya ya ambaci abubuwa uku da ke da mahimmanci wajen fara kasuwanci, ɗorewar shi da kuma haɓakar shi. Yau za mu ɗora daga misalin da ya bayar kamar haka. Sai ce to zai samu wuri ya aza tebur so da ba sai ya yawo da baro ba in jarin shi ya kai kamar dubu goma dubu sha biyar. ba sai ya yawo da baro ba zai ainihin aji a rika tsaya masu mota suna siya na ce to daga nan fa sai ya ce min daga nan Allah ya mashi buɗi zai buɗe shago sai ya sa tireda har ya ga inda Allah zai kai shi yana so zan babban dan kasuwa cikin Sokoto na ce shi wace daga wani gari yake ya ce min shi mutum Maradun ne Maradun kuma ka taka kusan kilomita 150 ko 140 eh, zuwa 150 daga Sokoto so kaga shi ya san abin da yake so ya zama abin da yake so ya yi eh, burinsa so sai na ɗauko kuɗi naira dubu biyar na bashi gobe sai gashi da rake kaga akwai trust mhm. ya san abin da yake yi kuma yanzu ya fara establishin contact sai ya rinka a kullum zai biyo nan ana ganin shi ana mashi dariya sai ana ta sayan raken sai rana nan sai zai ce mini in zo in ga inda ya aza uh, wurin lemu duk ba a yi shekara ɗaya ba ya zo ya nuna mai ciga yanzu ya kafa inda zai rika sayar lemu da ayaba yanzu yana rika zuwa a wata kasuwa can bayan gari sai zai so ya kafa so in essence kaga ya fara a hankali a hankali nan da shekara kila biyar shida ba ka san inda Allah zai kai shi ba to har ga matasa to uh, uh, uh, namu na Najeriya musamman eh. arewacin Najeriya eh. wato matsalar da muka samu shine bayan generation na mutane na, bayan su akwai generation kashi uku yanzu yanzu mun shiga generation na hudu a arewa bayan independence akwai generation na su sardauna akwai generation da su sardauna har shi shagari akwai generation na su janar babangida su janar buhari mm-hmm. sannan akwai generation na ku ku kamar ku iyayenmu haka sannan sai aka zo generation namu to a matsalar da ta faru kaga generation na sardauna ba za ka sa shi ba saboda su pre-independence generation ne yawwa to uh, generation da nake magana generation na daga generation na su janar babangida misali su janar buhari har zuwa generation namu duk wanda aka sa makaranta a arewa an sa shi ne su janar babangida an sa su su janar buhari eh, eh, ire-iren su su janar sani abaci misali wannan generation nasu yan shekara saba'in da wani abu an sa su makaranta ne saboda a cike giɓin kudu da arewa mm-hmm. amma bayan su sai aka zo an eh, eh, su sun cike wannan gibin amma bayan wannan generation din duk wani sun da aka sa makaranta an za su makaranta ne da zimma in su je su kare karatu su su yi aikin gwamnati ko su je su samu aiki kaga ba a gina mu kan kasuwanci ba da ba ba sa kidar kasuwanci ba ba mu akidar kasuwanci ba eh, a daidai a daidai gwamnati aiki yau a daidai a gwamnati aiki to sai yanzu gwamnati lodin yayi mata yawa ba ta iya dauka amma in ka duba kasashen da suka ci gaba nan america waya ma kula da gwamnati ba da ya kula da aikin gwamnati eh, eh, eh, su ingila sai ka sai ka bincika ka nemi ofishin gwamnati babu saboda an gina mutane kan aƙida kasuwanci kuma muddin mutane ba su dawo aka sake gina su kan wani aƙida ta kasuwanci ba hmm. inda can duniya ta nuha to za mu ci gaba da zama baya yanzu in ka duba duniya ta koma wannan fanni ka duba menene bakuda ka je ka kawo shi wata la'alla ba wai sai kaya ba me yasa za a je a kawo abu na ba da shi ba iya kirkiro su a eh, cikin gida abin abin da nake magana ba wai eh, eh, ba wai dole sai a kashi da shi ba abin da nake magana abin da ba ku da ku kawo shi shine ko ku kirkira shi mhm. ko ku yi shi ai ba wai dole sai kaya ba akwai goods and services misali za ka duba a najeriya in mutum yana yawon duniya in ka koma najeriya sai ka ga duk abin da ka kalla za ka iya samun kuɗi da shi duk abin da ka kalla komi ka kalla ka ga hanyar kuɗi ce muna da yawan jama'a kusan miliyan ɗari da saba'in da wani abu mm, sannan yawa sannan mu zauna cikin talauci to ba mu taɓa hita talaucin nan wai inda sai mun jira gwamnati ka ba matasa misali irin abubuwan da za su iya yi a Najeriya to ga abubuwa nan da yawa ah, nan akwai yawa ah, harkar noma ma dai yanzu in ka duba giɓi da muke da shi na cikin harkar noma ɗai ta isa mm. yanzu madara sai mun shigo da ita Ah, kaji ake shigo da madara da saboda ba mu da ita ba da isa ba wani ba ta isa mu ina take babu ta me yasa babu ita saboda ba ban mai da hankali na mu yi developing wannan sector din ba to ɗaya kenan mm. sannan ah, ka duba nau'i nau'i na kayan abinci misali akwai man gyaɗa mai mai kala kala misali da sai an shigo da su ta hanyar ta Nijar kuma naga naga Najeriya ake ɗaukar abubuwan da ake zuwa a sarrafa su zama mai kamar su ba mai man gyada da kamu ba mu mai da hankali bane muna iya ba mu da mai da hankali bane yanzu hatta da shayi kasuwar da ke ta shayi yawa gare ta amma zaka ga sai mun shigo da ganyen shayi dan ganyen shayin da muke da shi na Lipton amma dubban wai da hankali kan wayannan asu abin da ake cewa gaps shine ka duba menene gaps ya gibi za ka cika ya gibi da za a cika amma ba mu kallon wannan sai karatunmu na ma university sai zo ya ki albarka saboda mu ba ka ba ba ilimin ya dame mu ba a'a takardar shaida ta dame mu saboda mu zai mu samu aiki yanzu an yi ma gwamnati yawa duk sanda ka ji an ce gwamnati ta ba samar da aikin aikin albashi ne wanda kuma ba wani abu bane budawa ne wata ma'aikata ce aka kara budawa aka sa wasu amma ga hanyoyi nan na samun kuɗaɗe wata rana ina magana da wani muke cewa gwamnatocinmu suna hita waje suna cewa suna neman investors eh, masu saka hannun jari su zo su saka hannun jari eh. na ce eh, abin da ne da bature ke cewa chasing the shadow living the substance kamar kana bin ana bin inuwa ana barin ana barin itacen kowane gari da ka sani cikin garuruwanmu na arewa misali zan maka ba ma arewa ba duka najeriya babu garin da babu masu kuɗi waɗanda sana'a su bata bata da wata alaƙa da gwamnati sai dai kila su tsallaka su shiga nijar ko chadi ko kamaru ko benin su je su yi harka kasuwancin su dawo su dawo gida yawwa so irin waɗannan mutanen mhm. akwai wanda ji dila ne na takalmi slippers akwai wanda dila ne na atamfa akwai wanda dila ne na omo akwai wanda kai dila ne na sigari akwai wanda dila ne na fatir. amma daga waje yake kawo amma daga waje yake kawo shi to me yasa gwamnati ba za ta zo ta samu irin waɗannan mutane ba ta zaɓi guda uku cikin su masu kuɗi masu azama a zauna ko ko da nan Amerika a zo da su ko China ko nuri a basu training da hayaren da suke ji a wayan musu da kai cewa ana so maimakon ku rika zuwa kuna so kayan nan ku zo don Allah gwamnati za ta taimaka muku ku kafa masana'antu da za ku rika yi wani barin baka wani kwadon gwaje har zuwa 1980 ƙasar china matalauciya ce mm, tabbas amma tsakanin 1980 zuwa 1993 sai ta canza eh, tabbas akwai abubuwan da ta yi mm. gwamnati ta ɗau ta ajiye ma wanda suke son su su su kirkiro abubuwa da za su sayar a waje domin kuɗi ya shigo ƙasar tabbas ta aje kuɗi na horar da mutane matasa musamman duk abin da ka kirkiro in za ka samu kasuwa waje to gwamnati za ta samu ka kuɗi ciki shin gwamnatocinmu gwamnatin najeriya ba ta bata san da wannan ba ne ta ma a kirkiro da wani a aje kuɗi musamman na cewa gashi ka ƙirƙiro abu eto eh uh, eh, kamar yadda ka yi bayani ina karanta wani littafi na tsohon firaministan ingila tony blair lokacin da zai yi jawabin barin mulki ya ce abin da ya ba shi mamaki sanda ya jawabin ɗaukan mulki bai sa china cikin lissahin shi ba mhm. amma yau ya zo jawabin zai saki mulki yau china ta zama mashi dole ya sa china cikin jawabi wannan cikin shekaru goma ne cikin shekaru goma so muna da matsaloli da yawa waɗanda suka kama daga mu kanmu 'yan ƙasa muna da matsala sannan kuma gwamnati tana da tata matsala yanzu mahi yawan jihohi in an je za a bada irin wannan kuɗin su mutanen najeriya bisa gaskiya mahi yawa sun ɗauki kayan gwamnati kayan banza in an bayar an bayar amma akwai tsari da ya kamata a ce an yi na ba da irin wannan tallafin duk tallafin da za a bayarwa yanzu sai ka ga siyasa ta shigo ciki ya lalace an ba wanda an tabbatar da ba zai iya biya ba ba ma zai iya amfani da ba zai iya amfani da kuɗin ba bai bai kawo wani proposal na abin nan ba yanzu akwai wani mai mai mai mai kuɗi ba dan dan kasuwa ba zan ce mai to mai hali dan kasuwa yana da azama ta yin masana'antu a sokoto ya so ya, shirya ya so kaya da komi daga china na zai kamfanin biskit zai kamfanin kusa zai kamfanin kamfanin mi kamfanin mi amma ya kasa samun takamaiman taimako daga gwamnati da za sa ya yi irin wannan to shi da yake dan boko ne wanda ba dan boko ba ya zai akwai matsaloli na ko zuwa kai kamar bankin masana'antu ko bankin manoma ka samu irin wannan bashi saboda za a ce ka kawo collateral ka kawo mi ka kawo mi ka kawo kudin kayan abin jingina da sauransu da sauransu amma ya kamata ba gwamnati ta shirya ta zakulo wasu mutane ta ba su wannan dama a gwada a yi piloting a gani don misali nan america kamfani misali na gm motors yana kera mota amma mota eh, shi yana kera mota a ganta shi yayi ta amma ba kamfanin ke yin gilashin mota ba ba kamfanin ke yin hitilan mota ba ba kamfanin ke yin tayoyin mota ba ba kamfanin ke yin rediyo mota ba duk kamfanin yana zuwa wani wuri ne ya sau eh, wasu kamfanoni ne su sau sai a hada mm. so amma su ma suna da gwamnatin kila jiha da ta taimaka musu sun ka yi wannan sun ka sun karfafa har sun ka har sun mota suna zuwa su sai kaya wurin su su su hada mota jama'a a nan za mu yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakon namu malam aminu gandi shugaban kamfanin bisport da ke sokoto da solomon abu da chobahiro diodine da suka taimaka da sauti ni salo garba ke muku fatan alheri kuɗi an kashe su hanya mai To ba da la'agai da Salo Garba yanzu ko lokaci ne da za mu kawo shirin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa kiristoci da kuma 'yan kudancin najeriya su ne suka fi cin gajiyar gwamnatin muhammadu buhari in ji mataimakin shugaban najeriya professor yemi oshibanjo jaridar ta ruwaito wata hira da mataimakin shugaban kasan ya yi da 'yan jaridu wadda fadar shugaban kasa ta wallafa na cewa akwai musulmi goma sha takwas da kiristoci ashirin a gwamnatin muhammadu buhari a inda jihohi bakwai na arewacin najeriya ke da kananan ministoci a inda kudu maso yammacin najeriya kuma ke da manyan ministoci guda biyar Idan kuwa jaridar the nation ta ruwaito kakakin fadar shugaban Kasa femi adishina na cewa shugaba muhammadu buhari a yau zai tashi zuwa ƙasar ghana domin halartar bikin samun 'yancin kan kasar ta ghana na shekara 61 fadar ta shugaba muhammadu buhari dai ta ce shugaban kasan shi kadai ne shugaban wata kasar waje da aka gayyata ya kasance babban bako a wannan biki da za a gudanar rikicin pdp gwamna dixon na kokarin dawo da jerin gana da adenira cikin jam'iyyar ta pdp wannan dai na daya daga cikin manyan labaran jaridas da son jaridar ta ce yanzu haka gwamnan jihar bayelsa na kokarin shiga tsakani na ganin cewa wasu tsaffin ministocin gwamnatin pdp professor jerry gana da professor tunde adenira da suka fice daga pdp a ƙarshen mako zuwa jam'iyyar sgp an dawo da su cikin jam'iyyar an ruwaito gwamnan na cewa babu wani gwamna mai ci a yanzu da ya mallaki pdp da zai tsaye da dan takara shi kadai wannan dai yana daya daga cikin sabon rikicin da ya kunno a jam'iyyar ta pdp mai adawa inda wasu jigajiganta suka fara ficewa daga cikin ta. ita kuwa jaridar leadership daya daga cikin labaran tana cewa kungiyar tuntuba juna na arewacin najeriya acf ta yi allah dare da harin da aka kai a garin ran jihar borno da kuma na mambila a jihar taraba har harin da kuma suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a sanarwar da kakakin kungiyar muhammad ibrahim biyu ya fitar a kaduna kungiyar ta yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da kuma jami'an tsaro da su tashi tsaye wajen ba da kariya ga al'umma. ƙasa a ƙarshe sai jaridar premium times da ake bugawa ta shafin yanar gizo jarida kuma da tarwaito cewa jami'an tsaron cikin gida na sss na tsare da wani ɗan jarida bisa wani labari da ya wallafa game da sako wasu ɗaliban 'yan matan sakandaren garin chibok da 'yan ƙungiyar boko haram suka yi garkuwa da su ɗan jaridar mai suna tony ezimako da ke aiki da jaridar daily independence ya ce gwamnatin muhammadu buhari ta biya kuɗin fansa wasa kafin a saki 'yan matan na Chibok. Labarin kuma da yanzu haka jami'an tsaron cikin gidan ke bukatan dan jaridan ya bayyana kafofin da ya dogara da su wajen buga wannan labari. karshen sharhin jaridun kenan na wannan safiya. Baban ya jibirin murya Amurka daga Lagos. kuma da la'agai da gida jibirai yanzu kuma ga ɗaya daga cikin sakonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana ni ne Inuwa Abdulmalik Unguru daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A yau ina kira da gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata ta kirkiro jami'an tsaro na musamman waɗanda za su dinga ba wa 'yan mata da ke karatu a makarantun kwana a jihar Maiduguri da Yobe da Adamawa kariya. Saboda rashin jami'an tsaro na musamman masu ba wa matan nan kariya yana sa ana zuwa ana kwashe su. da na yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya lashe takobin ganin sojojinsa sun ci gaba da kai hari a kan tungan 'yan tawaye ta gabashin Gauta, duk da yake shugabannin Amurka da Birtaniya na zarginsa da kawo ayyukan jin kai cikas. Ya ce tilas ne a ci gaba da yaƙi ta'addanci yayin da a waje ɗaya kuma a ci gaba da kwashe fararen hula daga yankin da ake yakin in ji bashar ɗin sa'an da yake wa manema labarai jawabi wanda aka yayata a gidan talabijin na ƙasar fadar shugaban koriya ta kudu ta ce a yau litinin ne shugaba mun in zai aiki da wata tawaga mai karfin gaske zuwa koriya ta arewa domin tattaunawa yadda kasashen biyu za su inganta dangantaka da rage zaman tankiya da ke tsakaninsu. su to duka duka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan hantsi sai can da la'asar za ji wasu abokan aiki mu dauke da sauran rahotanni da shirye-shiryen mu yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa da cd wanda ya shirya ya da umarni sai kuma injiniya mu na wannan hantsin craig barnes baba ya ko makiri ne ke sallama sai an jima salamu alaikum